Da rashin ta yi aka bar arha jama'a assalamu alaikum barkam kuma da sake saduwa a wannan fili da fatan an tashi lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To idan ba ku manta ba makon jiya mun so mu fira da Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa wanda ya so mai mana bayani akan yadda Dubai ta zama cibar kasuwanci ta duniya. dubai dai ta tattara ƙasashe fiye da 130 da talatin da ke hada-hadar kasuwanci cikinta yau za mu ci gaba da firar tamu da bakon namu da wannan tambaya da na yi masa to wato dai dubai dai ta zama wata cibiya daban wadda duniya na dubanta gaskiya kamar yadda na ce alayi salisu zai yi wuya a samu wata ƙasa da za ta sha gabanta a yanzu dukan saboda a tsarin ƙasa da tsarin doka eh. da tsarin ah, ah, eh, kasuwanci hmm. gaskiya zai wuya yanzu a samu wata ƙasa da za ta sha gabanta. Ina su suka samu wannan tsarin nasu? To wallahi shugabanni ne da Allah ya ba su waɗanda suke da tausayi suke da kuma ah, hangen nesa. Da keshin ƙasa. Saboda idan ka lura ma ba wani ba su da mai ba wani abu suke da shi ba kawai Allah ya ba shugabannin su basira hmm. da kuma hangen nesa. Hmm. Duk wani abu da ka gani a Dubai ba su suka kiro ba sai da suka je waje suka koyo suka nemi mutanensu suka je suka Dubai yaya waɗansu ƙasashe suke sannan suka yi barbaran suka ce musu zo ai za mu ba ku waje za mu ba ku gida za mu ba ku duk abin da kuke so za mu ba ku tsaro ku zo ku zauna tare da mu. Hmm. Ta haka suka tashi. To, bari mu koma gida. akwai menene a ganin ka yanzu kai ka zauna kana duba yanzu ka ga duk abin da ke faruwa ka ga yanayin da kasuwanci ke ci gaba kai ka faɗa cewa su da kansu sun samu shugabanci na nagari sun kuma ɗauko abubuwa da ƙasashe daban-daban sun ka ƙasar zo sun gina me Najeriya za ta iya koyo daga wannan ko ƙasashen mu na Afirka gaba ɗaya To alhamdulillah dai yanzu mu gode ma Allah Allah ya kawo mana shugaba mai imani mai hangen nesa mai mm-hmm. yin talaka. Mm-hmm. Ah, ina gani in aka ba shi goyon baya insha Allahu ban ce za mu kamo Dubai ba amma gaskiya za mu kusan kamo su ba za mu kai su ba amma za mu kusan kamo su. Saboda kusan abin Allah ya mu ƙasar Najeriya mm. yau da za mu tsaya mu tsaya mu haɗa kai gaba ɗaya mutanen najeriya to a gaskiya in dai ba mu kamo dubai ba za mu kusan kamo su hmm. dama babban illar najeriya rashin shugabanci na gari hmm. yau idan allah ya sa muka samu shugabanni masu tsoron allah kamar irin mutanen dubai kamar shugabanninsu masu tausayi hmm. to najeriya sai ta kusan kamo dubai kuma ba wai cikin tsawon lokaci ba cikin gajeren lokaci allah zai kawo najeriya ta kawo kamar duba saboda idan ka duba salisu menene allah bai muna ba a najeriya eh babu dangin masana eh, dangin ma'adanai dangin abun gona dangin masu ilimi mutane mhm. dama menene ke ciyar da ƙasa gaba ai idan aka ce akwai al'umma akwai ilimi akwai kuma ah, ah, albarkatun ƙasa albarkatun ƙasa to ai duk abin da mutum zai nema a duniya Allah ya masa kenan yi kam lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi mai talaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi ɗorigima kai ce kai kafi son yake in ka mai tafiya a ƙasa ka bincika talanka yake wanda ke banga siyasa ka bincika ka yake wanda kake yi domin sa abin ki kai makaho kake gidan shi sai da mai ma ito kai kona ka asiri ka ɗebo rigima wallahi kan ka za ta dan Allah dan uwa talaka kyale su can ka bar rigima lalle shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka na son ci gaba shugabanni ke da rigima yancin ka talaka in ka nema sai a ce ka ta rigima shugaba in ya so adalci ya san duk zuciya ya bi to dole ne ya ja rigima to ku auna shuwa gabaninmu na yanzu tara su ka gama san zuciyarsu ya bi adalcinsu wannan shi ne babbar rigima sun bi ka son a zauna kalau bayan ko sun rigima bayan da za a kai da shugaba don shi ke na wani babban abin alfahari da suka yi shine kaga a duk duniya babu kasar da za ka ɗauki jakarta yau ka ce za ka shiga ba tare da ka wahala ba sai kasar dubai akwai hanyoyi uku da za ka shigo dubai ka fita na ɗaya ko ka nemi izinin visa su baka visa duk inda kake za su baka visa ta akwai ta sati biyu akwai ta wata uku da za a baka ka shigo dubai in kuma ka shigo jirgin su na emirates Mm. za su iya baka biza ta kwana uku in za ka wuce wata ƙasa daban. Daga cikin jirgin? Eh, daga eh, a'a daga airport. Kamar a ka taso za ka tafi Amerika. Eh. In ka shigo Emirates za ka saukar Dubai za su iya baka biza ta kamar kwana hudu ko kwana uku. Mm-hmm. Sannan bayan haka nan sai ka wuce. Wannan daga airport za su baka. Kuma za su iya baka biza sun makin biza din sun wato sun yi wani tsari ina gani duk ƙasar duniya ba mai tsari irin na dubai na ba da visa dalili kamar kamfanoni da suka zo suka buɗe nan eh. su immigration za su baka izini ce za ka iya shigowa da mutum za su baka wani takarda ka buɗe kati a nan immigration kana iya rubuta application ka ka tura ma immigration sai su baka visa sai hmm. kuma ka ba bakonka wanda ko zai zai sati biyu ne ko wanda zai sati eh, wata ɗaya ko wata uku lallai kaga ta nan sun buɗe hanyar da za su gayyaci mutane kowa ya shigo ƙasarsu ba tare da wahala ba hmm. abubuwa da suka yi na tsari wanda a duk ƙasar duniya da wuya ka samu irin wannan tsari hmm. to alhaji aliyu na gode da wannan firar tamu da fatan masu tsaro sun ƙaru jama'a ƙarshen firar kenan da fatan an himmatu shin najeriya na iya kama hanyar zama dubai ɗin afirka a zamanin shugabancin yau a madadin bakonmu alhaji Muhammad aliyu baiwa da cewa hero ne wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau